يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin ashirin da hudu ga watan ramadan idan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 daidai da ashirin da hudu ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa. Shi nimar Allah da yaddarsa da kaddarawarsa ya ƙara da mu a wannan masallaci mai albarka. Masallacin margari malam Salihu a da da ke nan Mahaifatul Islam unguwar dutse yi wa irin wajen Zaria jihar Kaduna tare Najeriya. don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma wannan shi ne mu na da 24 a wannan shekara kuma tafsiri na shida a wannan sura mai albarka suratul hashi gabanin mu ci gaba da tafsirin na ga kamar mun samu bakuncin uwa alkali mala abubakar salihu zaria wanda ya gabatar da tafsirin shi a jamhuriyar Nijar jiya ya rufe tafsirin kuma ya taso cikin dare Allah ta'ala ya iso da shi zariya yanzu bai ƙara gurin iyalin shi Kaduna ba ya ce zai zo ya halarci wannan tafsiri a tsari in za mu wannan tafsiri yakan zo in ma ya zo buɗewa ko ya zo rufewa kasancewar ba a Najeriya ya tafsirin ba ba a buɗe da shi ba kuma yana kan hanyar shi ta tafiya kumara gobe insha Allah wannan yasa dole ya tsaya a nan Zaria ya ziyarce mu sannan ya wuce a can masaukinsa sannan ya tafi kasa mai barki muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da shi ya sa aljanna ce makoman mu ba ya wuce ne ko ya shiga gida ne to ya je ya taziyar malam dalibi to Allah ta'ala ya dawo da shi lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ya daura mu akan abin da yake so ya ji da shi ya gafarta mana zunuban mu ya sa duka biyan aljanna ne alarma muna nan a cikin wannan sura mai albarka a jiya mun kwana aya ta sha bakwai yau za mu shiga aya ta goma sha takwas mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قدير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمدان نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذا أنا سورة البركة سورة كيف تتعامل إتيسوس إتيسوس مبغمنتا. ana za a zo a yi magana akan wani juzi'iya na rayuwa wani ɓangare na addini wani ɓangare na abin da ya shafi rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama wani ɓangare kuma abin da ya shafi shi karan kai shi Allah maɗaukakin sarki wanda yake shine mahalicin halittu baki daya to wannan episode ɗin zai yi magana ne akan ɗan adam ya shirya ma rayuwar da take gaban shi ta gobe kiyama dan adam yana tsuwa da rayuwa mabambanta akwai rayuwar da mutum ya yi tun a kashin bayan annabi adam ba abin da za ka iya tunawa akwai rayuwar da kai yi a cikin mahaifiyarka ba abin da za ka iya tunawa akwai rayuwar da za ka yi a cikin kabarinka ba abin da ka sani game da ita akwai kuma asalin rayuwa ta dindindin ita ce rayuwar da za a yi bayan an tashi alkiyama ita wannan duniya Allah ta'ala ya halice mu ya aje ma ita ta zama take darut tilaqin wa imtihan duniya gari ne na jarabawa Allah ta'ala ya halici mutum sai kuma ya liƙa mishi abubuwa guda biyu Allah ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa don Allah ya tantance wane ne zai kyautata aikin da ya zo yi a duniya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله تعالى يقول الذي خلق الموت الله شيني وندي هذه متوى والحياة كما هذه رأيوة ليبلوكم دن يجربتاكم أيكم أحسن عملا وانين يتكوت تعيك هذا الله بيقول أيكم أكثر عملا ويفيوك أيك لا bayan aiki Allah yake nema ba abinda Allah yake kallo yake so shine kyautata aiki aikin da ya fi kyawo shi ya damu Allah ba yawa ba domin akwai aiki mai yawa da ya da amfani to Allah ta ala ya mu ne don ya ga wane ne ya fi kyautata aiki jarabawa yayi mana kuma wannan aikin za ka ga sakamakon shi a lokacin da kake yin sa wani ba ga sakamakon shi ba sai ka zo mutuwa wani ba ga sakamakon shi ba sai ka shiga kabari asalin sakamakon aiki yana bayyana ne ta da kiyama Allah ka samu ji afa da ya ku yan uwana Allah ta'ala yayi kira a ƙarshe ƙarshen wannan sura mai albarka ne ce ya ga ramma يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله تعالى يا بام الأبار يهودا بنو النظير da ishara akan yahudawan banu ƙuraiza da kuma makircin munafukai sai Allah ya dawo yana jan hankalin mu mu da muke amsa sunan imani Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ittaqullaha kowa ya ji tsoron Allah wal tanzu nafsum ma qaddamat li ghadi kowace rai ta tsaya ke makanta karatun ta da tsuk wani aiki kika aikata wani aiki ka aikata don sakamakon da za su haɗu da shi gobe kiyama wattaqullaha Allah yake ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun mata ta'malun lalle Allah madaukakin farki mai ba da labari ne game da ayyukan da muke aikatawa Allah ka sa mu aikata kai. ya ayyuhal ladina da kulla. ya waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah khafullaha kowa ya ji tsoron Allah wa'zaru saqatahu kowa ya kiyayi abin da Allah zai yi fushi da shi wa kowa ya nisanci aikin da zai yi Allah ya yi mishi azaba ad-dunyawi wal akwai azabar Allah a duniya akwai azabar Allah a rayuwa ta ina ne mutum zai kauce ma azabar Allah a duniya ta ina ne zai kauce ma azabar Allah a rayuwa bimtisali awamirihi duk abin da Allah ta'ala ya ce ku yi ku yi bakin gwargwado washkinabi nawahihi kuma ku nisanci saba ma Allah shine Allah ta'ala yake cewa kowa ya ji tsoron Allah a maganganun mu ji tsoron Allah a sana'o'in mu ji tsoron Allah a makwabtakan mu ji tsoron Allah a matan mu ji tsoron Allah a ƴaƴanmu mu ji tsoron Allah a kasuwancinmu mu ji tsoron Allah a tafiyarmu mu ji tsoron Allah a suturanmu mu ji tsoron Allah a aikinmu mu ji tsoron Allah a cin abincinmu mu ji tsoron Allah a kasuwancinmu shi mu'mini yana jin tsoron Allah ne a komai tsoron Allah mu'mini bai ta kaito a masallaci ba idan kai mu'amala kasuwanci da shi za ka ga tsoron Allah idan ka ba shi adiya za ka ga tsoron Allah in kun yi alkawari za ka ga tsoron Allah idan yana tafiya za ka ga alamar tsoron Allah in yana magana za ka ga alamar tsoron Allah in ana magana da shi za ka ga alamar tsoron Allah da yawa yawan mutane sun dauka maka ce ka ji tsoron Allah ma'ana ka dinga yin sallah kana azumi kana karatun alkur'ani la ana jin tsoron Allah a kwanciya bacci ana jin tsoron Allah a cin abinci ana jin tsoron Allah a dukkanin motsinka kuma da yawa wasu aka ce mai wani ka ji tsoron Allah sai ya kama fushi ni me kake nufi da in ji tsoron Allah to me kake nufi an ce maka ka ji tsoron Allah girmamawa ne domin wanda ya fi kowa tsoron Allah an ce ji tsoron Allah wani ya fi kowa tsoron Allah to shi ma an ce ji tsoron Allah يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين نعم إن الله كان عليما حكيما ألا يا أيها الذين آمنوا يا ولدك الإيمان اتقوا الله يا أيها النبي يا أي النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله فجزورك الله wala tuti al-kafirin wal munafiqin karka yi makafirai da munafikai biyayya karka biya ta tasu da kan aka ce ka ji tsoron Allah ba aibarta ka aka ba bayan Allah ya ce mu ji tsoron Allah sai Allah ya ce wancan burnar tumma qaddamat li Ko kowace rai ta tsaya taimakanta karatun ta natsu wace aiki ta yi wani aiki ya yi wani abu ka aikata wanda za ka ci moriyar shi gobe in ka mutu ranar tashi alkiyama ai ya yata'ammal kullu ahadin fi ma qaddamahu min a'malin lil akhirati wani mutum ya tsaya ya kan shi karatun tana wani abu ne kai wanda za ka ci moriyar shi a ranar tashin alkiyama ka fara fatin cin yanzu idan ka tafi kana da fili kana da gida kana da mota kana da mashin kayi ɗinkin falla duk abin da ka aikata a rayuwarka wani abu ne kai wanda za ka ci more shi a layira wani ya yi naziri wani ya yi gutsaran aji wani ya yi firamare wani ya yi sakandiri wani ya yi diploma N.C. ya yi digiri ya yi masters ya yi phd ya kai professor ya nysc kayi aiki a kaduna kayi aiki a kano kayi aiki a amerika wani kuma sana'ar hannu ya yi ya ƙara rayuwar shi a ɗinki wani ya ƙara rayuwar shi a kanikanci wani lebura ne wani magini ne akwai wanda ya shekara arba'in yana ji wani ya shekara sittin yana ɗinki wani ya shekara saba'in yana kasuwanci wani ya ƙarar da rayuwar shi ne a tarihi wani geography wani likita wani lauya duk abin da kai a rayuwarsa kaf wanne ne za ka ci moriyar shi ranar tashin alfiya ka zai taimakon karatun tanzu. mun ji kayi karatu ka zama profeso a ne mun ji kai ɗan kasuwa ne ka kai kama jannaki, sai me mun ji kai kwararren tela ko kwararren injiniya ko ƙwararren kafinta to a wannan sana'ar me kai a sana'ar wanda za ka ci more shi ranar tashi a kiyama shi ne wata munafin ma ƙaddamar ne gadin da min alhassanat kullum ka tsaya ka dinga ƙara ayyukan alkhairi waya tuba min sayyi'at kullum ka tuba akan miyagun ayyukanka wa yasta'idda للقاء ربي من هنك دي كل يا كإنسان جي صبو دعتوا ذا أبنجد الصاء ويحاسب نفسه من هنك دي كمكرشي نصابي قبل أن يحاسبه ربه زبان الله يمشي نصابي لأن خطابي هنا شيء حاسبوا قبل حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum yace hasibu anfusakum ku yi makan ku hisabi qabla an tuhasabu gabanin ayi muku wazinu a'malakum ku auna ayyukan da kuka yi qabla an yu qabla an yuzana gabanin a auna Abdullahi Mulaika ɗaya daga cikin magabata wannan aya kullum sai ya karanta ta sai je haka kabari a gidansa da ya haka kabari kullum in dare ya yi kafin ya kwanta sai ya kwanta a cikin kabarin sai ya makan shi hisabi daga ketowa alfijir zuwa yanzu ayyukan alkhairi nawa yayi miyagun ayyuka nawa yayi ya ba kan shi maki idan ya ga ayyukan alkhairi shi ya fi yawa sai ya gode ma Allah can kuma sai ya gaban shi ya faɗi ya ce to ko ayyukan alkhairin sun fi yawa ai ba da tabbas an karɓa ko ba a karɓa ba domin da yawa mutum zai yi aiki Allah bai karɓa ba in bai yi shi domin Allah ba domin Allah yana an san ma aikin masu tsoron Allah ne إنما يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين جاء الله أنا أنصن أيكين دا أكيشين إن يفتو لك قرم ما تطورنسا idan kuwa ya auna ya ga ayyukan shi muyagu sun fi yawa sai fashe da kuka to shine Allah ya ce wal tamru nafsun ma qaddamat li ghad ko wata rai ta yi tanadi wani aiki ta yi wanda za ta ci moriyar shi gobe alkiyama gabanin ka mutu ka tsaya taimakon ka karatun tanarsa ya ku matasa kada masaka ta ruɗe ya ku masu dukiya kada dukiya ta ruɗe ya ku masu mulki kada mulki ya rude ku tsaya in an ciza a bufa a tuna fa cewa wannan rayuwar ba ta da tabbas akwai rayuwa ta tabbas wacce take ita ce ta bayan mutuwa kuma ita mutuwa tana da wata matsala mutuwa tana da matsala ita mutuwa Allah ta'ala ya bai wa kowa kwanakin da zai yi da adadin numfashinsa kamar yadda Allah ta'ala ya ba ka kuɗi yanzu dukkanmu nan ko mafi yawancinmu nan muna da account duk wanda yake da miliyan goma a kan shi ya zara ɗaya ya zari biyu yana ta ɗiba in ya shekara biyu yana ɗiba yana ɗiba idan yana so ya gane balan na kuɗin shi zai ya gane ko ba zai iya ba ta yaya ba ka gane balan idan kai takin balas ko in mata kin kaje banki yaya za su gaya maka idan ka sa kati na mtn a wayarka idan ka sa da dubu ɗari kai sati uku kana ɗiba kana iya gane abin da ya rage ko ba iya ganewa idan ka sa data giga ɗari kana iya gane abin da ya rage ko ba za ka iya ganewa ba amma wallahi kwanakin da Allah ya baka a duniya baka iya cikin balan ba wanda zai iya gane cewa kowa kwana nawa ya mutu ba wanda zai iya gane a ina zai mutu ba wanda zai gane lokacin da zai mutu shi yasa ko abubuwa guda biyar da ake ce musu mafatihul ghaib ba wanda ya san su sai Allah ilimin su yana gurin Allah shi kadai ina ne ala ramma إن الله عنده علم الساعة نعم وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس بأي أرض تموت Allah ta'ala ce, Inna Allah in jawo ilmu sa’a lallai gurin Allah ilimin tashin alfiyama yake. Ba wanda zai iya isa ya ce maka ga lokacin za a yi tashin alfiyama. Mu muna yara ce mana aka yi bayya 2000 za a yi tashin alfiyama. Tun muna 80, mu 'yan sabin kisne. da haka lokacin da muka kai 80 muna yara sai ana cewa nan da shekara ta dubu biyu za a tashi alkiyama jirgin sama zai daina aiki kwamfuta za ta daina aiki agogo zai tsaya da yi a tutarwar taro sai muga an yi sababbin kere-kere inda za ka gane babu wanda ya fi za a tashi alkiyama sai wa sai Allah inna Allah inda wuri ilmu sa'a wa yunazzilu yi sa Allah shi kada ya san ilimin saukar ruwa wani zai ya cewa to ana iya gane cewa za a yi ruwa a kaduna da zaria da safe wani lokaci za a iya cewa za a yi ruwan sama da yamma kuma a yi kuma ga shi Allah ya ce shi kada ya san al'amarin ruwan sama sai mu ce mun ji sun ce za a yi ruwan sama da safe ranar litinin kuma a yi to amma lita nawa zai zubo na ruwa akwai da ya sai faɗa adadin litan da zai sauko na ruwa ashe inna Allah inda ilmu sa'a wa yunzilu al abu na uku wanda ba wanda ya san shi sai Allah wa ya'lamu ma fil babu abinda babu wanda ya san abinda ke cikin cikin mace in ta dauki ciki sai Allah wani zai ya ce ya ba ta babu wanda ya san abinda ke cikin ciki sai Allah alhali likitoci suna ganewa sai mu ce a ah, wallahi ba sa ganewa domin shi Allah cewa yayi wa ya'lamu ma fil arham a larabci akwai bambanci tsakanin man fil arhami da ma fil arhami ka ka binciki kowane likita a duniya yana iya gane mace tana da cikin ɗa namiji ko ƴa mace ko tagwaye ne idan cikin ya kai wata hudu in bai kai wata hudu ba bai isa ce namiji ba ne ko mace domin idan mace ta samu ciki idan maniyinta da maniyin mijinta ya haɗu zai kwana arba'in a wannan suna na mani ya juya ya koma jini kwana arba'in ya juya ya koma tsoka kwana arba'in arba'in sau uku zai baka nawa ɗari da ashirin ƙaraba shi talatin zai baka nawa hudu da haka idan ba ta samu ciki babu wanda ya san abin da ke ciki sai Allah shi sa Allah ya ce wa ya'lamu ma a aka ce ma da gairi aqil da abin da bai da hankali shine ma amma da Allah ya ce wa ya'lamu man fil arham ko da yau mace za ta mutu wallahi likita ba zai bai sai gane ko meye ba kun fanta da kyau ko da ka jinjirin ciki wata ɗaya wata biyu wata uku kafa da haka wata hudu babu wanda ya san me ke cikin ciki sai wa sai Allah wa ma tadari nafsun ma za ta tsibo gada babu wata rai da ta san abin da za a aikata gobe ko ita za ta aikata gobe wanda shine na hudu abu na biyar na ƙarshe wa ma tadari nafsun bi an yi audin tamu babu wata rai da ta san kafar da za ta mutu duk wanda ya san gagarin da zai mutu zai je garin wallahi ba kai saka je ba ba ka je ba saboda tsabar tsoron mutuwa to da haka ita mutuwa tana zuwa maka ne bakta ba ka shirya mata ba sai ka mutu sannan mutuwan nan ba ka da dubara ba ka da hikima sai ka yi Allah ta'ala yana cewa alaramma كل من عليها فان نعم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله يقول كل من عليها فان دول يجي بنك قاسي يا مسلم ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام الله شيك لين زيره كما دي عند كوكا دي سي متوى تابيكو كوكا شيجي بيني كامتلي كوكا شيجي تفاسي تابيكا حتى يا رمى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانبذوا لا تنبذون إلا بسلطان. على رمى أيضا قال لك متوى هكذا في لن القيامة. akwai da Allah ta'ala yake cewa aina ma ta kunu aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burudin mushayyada Allah ta aina ma ta kunu duk inda kuka shige yudrikumul maut sai mutuwa ta bi walau kuntum fi burujin mushayyada ko ka ku koda ko kun shiga burj irin dogayen benan nan idan ka tafi dubai akwai burjul khalifa iko wani tsarkan ne dogo ko wallahi ko ko wida ka shiga sai mutuwa ta jika shine walau kuntum fi burujin mushayyada ba inda zaka je sai mutuwa ta jika to tunda mutuwan nan za a mutu Allah yake kowace rai mai dandanan mutuwa ne kullu nafsin da'iqatul maut kala uku ne ai وإنما توفون أجوركم يوم القيامة نعم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نعم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت نعم ونبلوكم بالشر والخير فتنة نعم وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ترجعون نعم ثم إلينا ترجعون سيد الله تعالى ننو أوجع الأمر متوى نجبارك سيكامت da kudinka da talaucinka da arzikinka da tsiyarka da iliminka da jayincinka da wayanka da wautarka kasancewarka namiji ko mace wallahi sai ka mutu har mala'ika sai ya mutu har mutuwa sai ta mutu ita ma mutuwa wallahi sai ta mutu to ka haka tun da ta san haka in kana da hankali me ya kamata kai yi shiri kai mata tanaji shi sa Allah ta'ala yake kowa yayi Ya yayi aiki na gari kar ka fake dukiya da 'ya'ya su shagantar da kai ba kai abin arziki ba Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu لا تلهكم أموالكم أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله نعم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ألا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كيف تسكي آيات ذوكي أصانا وأنبتان الله karka ka kake ɗanka yana ka zuwa karatu ko tafsiri ko makaranta ko koyon Alƙur'ani. kar ka yadda da wannan kada shago a kasuwa ya hana ka zuwa masallaci ya hana ka koyon karatu ya hana ka zuwa tafsiri ya hana ka inda ake aikin alkhairi kuma ya ka zalika fa kawo kaumul khasiruna wanda ya shagaltu da 'ya'ya da dukiya ɗan asara Ti Allah ya wani kira me yace a gaba wa خلقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت نعم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني نعم فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب نعم فأصدق وأكن من الصالحين نعم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله متى وكن فركيتي وأنفقوا مما رزقناكم ku ciyar cikin arzikin da muka yi muku min qabli an yati ahadakumul maut tun gabanin mutuwa ta zo ɗayan ku fayaqula sai ka yana cewa rabbi laula akhawtin ya ubangiji da ma ba daga mun kafa abin jinkin sama ila ajalin qaribin zuwa wani lokaci sananne karshen shekara idan na anshi albashi na ko karshen wata in na anshi albashi na ko sabuwar shekara ila ajalin qaribin fa asaddaqa sai yi sadaka wa kun min as-salihin in zama cikin mutanen kirki ina me Allah ya ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu qadirun bima ta'malun Allah ya ce walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah zai jinkirta ma wata rai idan kwanakinta sun kare ba a ƙara maka sakan ɗaya ko a rage maka sansan ɗaya Allahu khabirun bima ta'maluna Allah yana ba ku labari game da abin da kuka aikatawa annabawan Allah su kada yake ba zaɓi annabawan Allah su kada yake ba zaɓi amma wallahi har su tsoron mutuwa suke ci wata na ne Musa ya shigo cikin gida ashe Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya dauki ran annabi Musa kwanan shi sun kare da aka mala'ikan mutuwa sai ya shigo gidan yana jiran tan yayi annabi Musa yana shigowa ko sai dan shi a ciki annabi Musa ga zafin rai kuma ga kishi da annabi Musa ya daga hannu ya kalli mala'ikan mutuwa da ya zabga mai mari sai da idan mala'ikan mutuwa ya faɗo. ka dai duba karfi irin na mala'iku za ka gane a shi annabawan Allah na daban ne da ya zabga mai mari sai idan shi ya faɗo mala'ikan mutuwa ya ga tashin hankalin da bai taba gani ba ya dauki idan sai ya tafi gurin Allah ya ce Allah ka tura ni gurin wani bawa ban taba gani irin shi ba Allah ya san me ya faru sai ce me ya faru sai ce wallahi mari na yi sai da ido na ya fada sai Allah ya ce kawo idan sai Allah ya mayar mai da idan ya ce to me kafa in ta ce mutuwa ce bai so ya ce mutuwa ce bai so ya ce to ka je gurin shi ka gaya ya nemi bujumin sa ya shafe jikin sa duk filin gashi ɗaya na jikin sakan bai shekara ɗaya shi kenan mala'ikan mutuwa ya dawo ya samu annabi musa ya ce to shi da shi ne mala'ikan mutuwa ya zo dai an zabga mai mari amma ya koma gurin allah likitan likitoci ya gyara mai idansa amma yanzu allah ya ce a gaya mai tun da mutuwa ce bai so ya tafi ya nemi sa ya shata jikinta duka jikinta duk inda hannun shi ya taba filin gashi ɗaya shekara ɗaya da haka shekara nawa annabi musa zai yi menene nufafin yara dubu dubu malala to wannan gashin saniya ne annabi musa ce kowane filin gashi shekara ɗaya ce shekara ɗaya sai ce to mun je idan suka kare ne zai faru za su kare ba ba su kare ba ya ce suka kare ba ka da yace in kun kare zan dawo ya ce mu tafi yanzu kawai a to su ne su ba na babai suna da tabbas ko ba su da tabbas su a ce da matsala mu muke da matsala idan annaban Allah zai mari mutuwa mai mala'ikan mutuwa to mu in Allah ya ba mu ganin mala'ikan mutuwa mai yi mai mala'ikan shi zai to shi sa Allah ya ki bari a gaishi yanzu ba mamaki yana nan yana jira a gaba tafsiri wala ya ɗauki ran wani kuma sai ya ba a san lokacin zai zo ba kuma ba shi kare ba ne idan Allah zai turo mala'ikan mutuwa rundina yake turowa kuma mala'ikun nan kala biyu ne akwai na rama, akwai na azaba da ya da suwa da ramma والنازعات منام والنازعات غرقا نعم والناشطات نشقا akwai mala'ikun da suke tugallai da ƙarfi su ne wannan ziyarci garka akwai kuma wannan shifa ki na shifa masu ɗaukar ran mu'minai Allah ta sa ɗauki ran mu cikin kwanciyar kuma idan suka zo za su cika unguwar neman dalbaka idan za a ɗauki ran mutum ɗaya ku ƙaddara misali a mun ɗaya da kwata to mala'ikun tun daga mil ɗaya da kwata halla luko ku ga yamce da za ka gudu mabdal baka iya ganinka idan ganinka bai kai samaru wallahi mala'ikun sai sun cika daga nan a samaru kuma na cewa kai shiri ka kai shi Allah ce ku fitar da kuɗi ku yaki alheri ba kuma kuɗi kaɗai ba duk abin da Allah ya ba ka akwai abokinmu malam bashir lawal ina tsoron wani karatun shi yana magana akan sadaka ya ce wallahi tallahi ku yi sadaka maka dai lahira Allah zai tambaye ku ya ce ni an je lahira Allah zai tambaye na kan kuɗi ba so da bai bani ba Allah ne ban kwakwabo ba Allah zai tambaye ni dan menene ban yi sadaka ban gina masallaci ba amma Allah zai tambaye ni dan me ban karantar ba akwai zakkar dukiya akwai zakkar ilimi akwai zafin lokaci to shi Allah ta'ala ya ce kowa ya yi sadaka gabanin mutuwa ta zo mutum yana cewa a ɗaga ne kafa ila ajalin karibi fa asfadda kawa kun mina Allah ya ce wa layu a tsira Allah nafsan babu wata rai da za a ɗaga mata kafa idan kwanakin ta sun kare wallahu khabirun bima ta'malun Allah mai ba ku labari ne akan abin da kuke aikata ba a wata gurin Allah ta'ala cewa yi idan mutuwa ta zo wa ɗayan su za ta je yana cewa a mai da shi duniya me Allah ya ce a daren ma idan ja أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أمرت أتظوم أن تتك جاءت رب يا أبيجي ارجعون الله تميدا لعلي أعمل صالحا وذي أيكي نقر قال التعجد أن أنفتا sadakan nan da ake yi in baya iyayen nan nawa in zana da su lafiya yayana da na basu a wulakance in kula da su matata da dandan na haƙƙinta in mayar mata da haƙƙinta la'alli a'malu salihan fi ma tarak ko zan samu in ɗan yi aiki na gwarai cikin kwanakin da ka bar mun shine la'alli a'malu salihan fi ma taraktu me Allah ya ce kalla Allah ya ce ina ba wannan magana a'a ba zai yi ba yanzu ne aka yi wa'azi je ka ka je ta aiki je ka gyara kalla ba zai yi ba ne a gaba inna kalimatun huwa qailuha innaha kalimatun wani magana ne huwa qa'iluha yake fada idan ba wuce zai fassara wannan sai ce innaha kalimatun huwa qa'iluha magana banza yake shine innaha kalimatun huwa qa'iluha magana banza kake yi Tunda da ake wa'azi ka zama na Allah ka yi sadaka ka yi taimako ka yi kyauta ka yi karatu ba ka yi ba sai da kuka ido hudu da mala'ikan mutuwa inna kalimatun huwa qa'iluha ومن min برزخ ومن ورائهم برزخ bayan wannan rayuwar ta gama kyalekyalanka da guga da sitaki da mashin sabon roba roba da katifa mai taushi da AC da sola da abinci mai daɗi ruwa ba ta sai na gora to akwai wata rayuwa sunanta rayuwa barzakhu wa min wara'ihim a bayan su barzakhun akwai rayuwar barzakhiyya ila yawmi wa'sun in an shiga za a dawama a cikin ta har zuwa ranar tashar kiyama wata rayuwa ce wadda babu wanda ya san hakikanin ta sai Allah wani bai taba mutuwa ba kun sa al'amarin lahira na taba gaya muku zan maimaita muku kun san tun da Allah ya ci duniya har yau babu wanda ya je lahira ba mai je lahira duk wanda ya mutu bai kai lahira ba yana ku. wata rayuwa ce da babu wani satellite din na'urar da bature yake wallahi bai yola na'urar da yake hasko kabari ba amma yanzu bature zai iya sa wani satellite ya hango ƙasar teku ka duba teku idan akwai wani kifi ko wani gwal ko wani ulu'u ko marjani za a iya sa wata na'ura a cikin teku a hango can kafan kafan aje a ɗauku za a iya harba tauraro a sama a hango wani abu da ke sama amma wallahi in aka haka kabari mita ɗaya ba bature bai yi na'urar za ta hango mai ake ciki ba amma za ta iya hango mita dubu amma rayuwar da babu babu wani like jazai program life a mutum bai taba shiga waya wato kabari da waya ya samu network ba amma da za ka shiga rijiya in aka kira ka waya wala za a same ka amma ka shiga kabari barzoku mita ɗaya ba network ba a taba yi wani check ya isa gare shi ba wani bai taba zuwa barzaku ya wata ya ba da labari ba ba a kira shi a waya ba babu labari kai ƙarshe ka buɗe ƙabarin ba za ka na abin da ake ciki ba Allah ya bar maka shi an bar abu mubaha kawai ka yadda ka yi shiri shi yasa manzala sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mawti lalle akwai dan abubuwa guda bakwai wanda mu'mini yake haduwa da suna aikin sa da ladanka. annabi ya faɗo abubuwa guda bakwai ka shafa ka ji in Allah ya taimake ka kana da su ka gode ma Allah akwai abin da ko ka mutu ladanka ba zai yanke ba za ka ci gaba da samun ladan har a yi tashin alkiyama ilman allama wa nasharahu wani ilimi da ka koyar ka yada ma'ana ka yi ilimin addini ko na zamani ka koyar kuma ka yada ta ga social media a nan kun fama alkhairi ku zama kuna ɗaukan karatu kuna yadawa Allah ya ji malam Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mai a ƙasar nan ban san wani malami da yake karantarwa ba yake yada da awashi kaman malam Albani wallahi tun gabanin a samu wannan hanyoyin sadarwa hanyoyin ci gaban nan duk ɗalibin malam albani da zai yi tafiya in ka ce za ka tafi nijar ko yoda ko maiduguri zai ba ka kasa ɗari sai can ka tafi duk wanda ka gani ka kyautar ka ba malamai ka raba a tasha ka raba gidan kwallo shi isa da wahala ka samu malamin da karatun shi ya yaɗu kamar malam albani kuma shi da kai shi mara albani tun zamanin ba a rekodi na bidiyo shi yake rekodi ɗin kanshi da kanshi sai ya feta kyamara ya ba ka type ya zo ya zauna ta fara har aka yi mai remote da kanshi yake editin. shi isa sai ka ga an ɗauko kasar ɗin malin albani shekara ashirin sai ka ɗauka yau a kai saboda ya daɗe da wayewa Allah ya gafarta mai. Ku da ka zama mai yada ilimi yana ilimin nan a wannan zamanin babu hanyar yana ilimi kamar yin rakoni whatsapp twitter instagram da makamantarsu in kai ba ka da ilimin ka zama mai yadawa buga littafi da yawa yawan ɗaliban ilimi suna da littattafai a ƙasa sun kasa su buga ku je ku nemi malam ahmad tamim malami ne gwarzo cikin gwaratsa mutum ne marubuci ga littattafan an kasa buga babu kuma babu masu taimako ku je ku nemi malam bashir lawal mutum ne marubuci ya rubuta littafi ya kai hamsin wanda aka buga ba kai rabi ba kuma da an buga dubu ɗaya biyu sun kare ko ni ɗan su na rubuta littafi ya kai goma sha biyar guda nawa aka buga kuma da an buga ya kare shi ke kudin da ya ga ilimi wani malami ya buga littafi ka ɗauki nauyi akwai littafin da ɗari hudu hudu za a buga shi wani ɗari biyar biyar ka ce a buga guda dubu a raba kyauta fi sabilin lai haka ake yi ka je saudiya ka je kasashen duniya sai mutum ya rubuta littafi wani ya yada mai duk wannan sadakatun jariya ne bayan mutuwa za ka samu ladansu an waladan wa waladan salihan taraka ko mutum ya mutu bar ɗa na gari kullum ya ɗaga hannu ya mishi addu'a ko ka mutu kana kabari in ka bar ɗa na gari zai dinga yi maka addu'a Allah ta'ala ladan zai iso ga kafarinka abu na uku wa mushafan rasa, wanda ya mutu bar alƙur'ani aka gadai yanzu a nan cikin kunan da zan yi rantsuwa ba zan yi kafara ba ba za a rasa wanda bai da kwafin ƙur'ani ba bai taba siyan ƙur'ani ba a rayuwa shi yau saboda ƙaurace ma alƙur'ani za ka sha mamakin mutane mutum idan zai aure zai sai akwati dubu ɗari da tamanin ya sai a tamfofin dubu ashirin sha biyar dubu goma ya haɗa kayan aure sak ashirin da siket da breziya da hoda komai zai haɗa sai lallaɓo masallaci sai ci ana gafarta malam ya ta yin wata alwala da ba ta da ruwa da Allah malam nazo Qur'ani nake so wala zan kayan aure ne shi ba zai iya sayan Qur'ani ba amma sai a tamfa kuma wannan sa Qur'ani ne dan yana da addini amma saboda Qur'ani bai da mutunci wala bai iya saya da kudin shi kai wala a saurin da yazo shi ba ma Qur'ani ba da duma na ce amma yaya an fara hada kaya ce komai an hada komai komai an hada duka an hada komai Qur'ani ne kawai da dadduma ya rage ina tunzura shi shine san ina jefa shi bane na ce kaga ya yiwu ne ce yanzu amma sai bawan Allah ka iya siyan komai sai wannan ne ba ka iya siya ba sanai dawo cin hayyacin shi bai ganin tsadan atamfa bai ganin tsadan leshi an yau akwai ƙwa'anin dubu biyu da ɗari biyar ilfi sittin akwai na dubu uku amma zai sai leshi na dubu arba'in to ka mutu ka bar alƙur'ani a karanta a masallaci akwai ƙwa'arin da ya kai shekara talatin musamman irin bugun warshin nan mai falle-falle shi bai cika ya lalacewa ba amma wannan yana lalacewa kuma shi littafi ƙur'ani inda ya najeriya ne mafi yawanci yadda muke ba mu da kyau haka ƙur'ananmu su bai da kyau ya ruka wannan daga saudiya na zo da shi shi za ka bankara shi ka zauna lafiya ba kai sakai da littafin najeriya haka ba kana bankara shi ya bankare da ka yanzu wannan ƙwar'anin wannan littafin da ke hannu na fiye shekara shekaru ba abin da yi kuma ka sake shi ya koma ya rufe rif kamar ba bai komai ba komai nasu suna inganta shi to mu yanzu ƙwar'ani ma jabu ake yi idan na ce jamu ba ina nufin rubutun ba ne jamu me nake nufi kowai namu a najeriya a banza yake to ka yi kokari ka sai alkur'ani shi yasa idan ka je aikin hajji allah ya ji kan sarki malik fahad ya yi mujamma malik fahad wani kamfani ne ya kai masallacin haruna ɗan jaso biyar ba abin da ake sai alƙur'ani ake bugawa duk alhajin da ya shiga sai an bashi ba za ka fita ba sai an ba kofin alkur'ani sabo dan shine dan qur'ani dan madina kai yi saka faɗi adadin ladan da malik fadi ya samu to kai kokari kafin ka mutu ka bar alkur'ani a cikin azumin nan bayan Allah sun kawo alkur'ani da yawa wani ya kawo ɗaya wani ya kawo biyu wani ya kawo biyar wani ya kawo goma akwai wanda ya kawo guda goma sha biyar daga fatakwal kar ka sake ka mutu sai ka yi wakafin alkur'ani a masallaci ko a makaranta abu na hudu aw masjidan bana annabi ya ce ko kuma ka gina masallaci kafin ka mutu Allah ya ji kan alhaji haruna na ɗanji Allah ya gafarta mai Allah ya ji kan alhaji sani baba kire da Allah ya gafarta mai Allah ya ji kan alhaji Tanimu muhammadu sahabi Allah ya gafarta mai akwai ɗaiɗaikun mutanen da suka gina masallaci waɗannan kaɗan daga cikinsu ne wanda na ambata wasu sun gingina duk ba ba mu fanni ba to da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda muka ambata da wanda ba mu ambata ba duka Allah ka biya su da gidan aljanna akwai da su kuma ba su gina ba gaba ɗaya sun sai wani guri ne suka mai da shi masallaci kamar alhaji Ahmad ido shaguna ne gare shi manya ya mana masallacin juma'a ya ba mu asibitin musulmi irin su alhaji maje sun mana makabarta wa haka ba kai kuma mai kai ka kusan mutuwa mai kai ya ka kiyamun laili inda waɗannan yaran ne in ka mutu wani ko addu'a ba zai maka maza da ya ce au masjidan banawu au baitan libnis sabili banawu ko ka gina gida na matafi yau an wayi gari a garin nan zariya duk lokacin da za mu ba ko sai mun ji kunya ba sai mun ji kunya ba mu da gidan sauke baki amma mun samu dattijo ɗaya cikin dattawa uba cikin iyaye mai girma ma dakin zazzau malam muniru jafaru Allah ya marayo shi albarka yana da kamfatsen gida a cikin dukun mai amsa gida ya ce ya bai wa ƙungiyar izala sadaka fi sabilillah duk baban da ya zo a je a sauke shi yayi nashi ya tsare ko bai zama ba amma ka je ka tar da gidan a yanzu zai shigo ko ba zai shigo ba sai wani lokaci ba yin wakafin ba ne yake da wahala me yake da wahala wanda zai kula da shi wanda zai kula da shi to shi ko yau ya mutu wannan gidan wakafi ne ba a siyar da shi ba a kyautar da shi ku yi kokari ku samar da masaukin baki yanzu alhamdulillah muna da wasu 'yan ɗakuna masallacin marga yaro na ɗan jiya? wanda wadafi ne masaukin baki ne idan ba ko ya sauka mu nan mu muna da wannan plant din wannan block ɗin, akwai flat two bedroom a sama ta biyu in muka tashi wancan ginin masaukin baki ne shi ma wakafi ne bayan ka za ka samu ladan shi auna haram a jararu ko wata rijiya da mutum ya kafa ya haka ya ai ake ɗiban ruwa akwai wani bawan Allah yana zuwa tafsirin nan kusan kullum sai ya zo alhaji sani baba kina fara kila yau ya zo in ma bai zo ba yana zuwa idan kuka sauka kasan mu'assasan nan za ku ga wata rijiya shi ya gina ta kuma za ka sha mamaki a lokacin da aka haka rijiyar kun san nawa ka kashe dubu arba'in a dubu arba'in din nan aka haka ta aka ɗaure ta aka yi mata murfi aka sai mata guga daga lokacin da aka haɗa ta zuwa yau mutum nawa suka yi ruwa suka yi alwala da ruwanta mutum nawa suka yi girki mutum nawa suka yi wanka da ita duk da muna da ƙarancin ruwa amma kullum sai an ɗiba ko ƙaƙa ne in ko damuna ta sauka a nan kusan nan babu wata rijiya take ofin kamar ita dubu ka je ka duba wayar hannun shi da wayar hannun shi da rijiyar nan wacce ta fi tsada akwai ayyukan alkhairi ƙanana da za ka rena su yanzu wannan microphone ɗin 35,000 aka saye ka 32,000 wanda ya ba da kudin alhaji sula kaci ya yi kore 35,000 ƙarshen ta buɗe bakin shi na rana ɗaya sai ya kashi 35,000 yanzu wannan allah kan ya san shekarun da za ta yi Allah kada ya san inda aikin zai tafi kar ku yi kasa a gwiwa kowa ya taimaki addini za ka mutu ka shiga kabari in kana da mota siyana ba za ka shiga kabari da siyana ba ba za ka tafi da gado ba duk abin da ka mallaka ba ka bai shi da aka ka haka rijiya ko ka yi bohol au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mawtihi ko ka fidda wasu kuɗi da ka fitar kana da rai da lafiyarka ka yi falaka da su za ka samu su bayan ka shiga kabari shi ne Allah ya ce ya yi wallazi na amanu ya waɗanda kuka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah Wancan tanzo sun ma qaddamat li ko wata ta? karatun ta nasu ta yi nazari wani aiki ta yi wanda za ta ci moriyar shi gobe kiyama Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah kabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki mai ba ku labari ne game da abin da kuke aikatawa me Allah yake a gaba ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون bai ta wannan aya da alaran mare karanta ta sai dai mu barta amala ba zai yi mu karanta ta a yau ba sai dai gobe in Allah ya kai mu amma gabanin gobe in aka tashi karatun nan kar ka yadda kafin gobe ba ce kai wakati sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam kakka babu wanda yake da ikon yin wakati wallahi ba ce sai dai a garin nan akwai bawan Allah da ya yi mana wakafin batir idan kuka je kaso tudun wada idan za ka gangara ka je kwata ba akwai masu ruwaya ba to akwai wani malam ibrahim mai gyara agogo ya fi shekara hudu shi abin da zai iya ma'alla shi ne batir ɗin waya wato batir ɗin mike an fi shekara hudu da na kira shi a waya sai ke malam batir ya kare sai ce ya kare sai ce a aiko an fi shekara ko shekaran jiya shi ya gyara mana agogo bai an fa ba yanzu ka za nawa batir yake amma shi da aka zai je aljanna akwai wanda data zai siya akwai wanda microphone zai siya ko yau da safa akwai baiwa Allah da ta yi wakafin mafici suna ina kun gani ko kun gani ko ba ta iya gina masallaci amma sai ba Allah mafici mafici amma yanzu kai nan kayan ɗinkin sallah kala uku ka sai waya ka yi kaza din na banza wannan mafikin za ta ganshi a gobe kiyawa Allah nake roƙo ya dakatar da mu ya ɗaura ma a abin da yake sai da shi ya sabon mana zubar abin da muka karanta ya zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kusa da ta dafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh